sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 28 ga watan Fabrairun 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun fara ganawa ta wannan zagayen a birnin Honai na kasar Vietnam. tsohon lauyan shugaban amurka donald trump da suka daɗe tare michael cohen ya shaida ma wani kwamitin majalisa cewa trump mara gaskiya ne sannan zaman ɗarɗar ya tsananta tsakanin pakistan da india waɗanda dukkaninsu biyu suka mallaki makamin nukiliya kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta musanta cewa mutane biyu sun rasu a lokacin da ake bikin samun nasarar zaben shugaba Buhari. sannan kowane irin mataki jami'ar apc mai mulki ta ɗauka a jihar adamawa bayan da ta sha kayi a zaben shugaban ƙasa yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba cin suwa 'ya'yan jam'iyyar da suka wa jam'iyyar zagon kasa. Sannan kuma muna tafa da maimaitin shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya gaban tutocin Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawar su Yana mai karyata daɗin cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kau da makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. da wani ɗan jarida ya tambaye shi ko zai iya ayyana kawo ƙarshen yakin ƙasashen yankin koriya wanda aka tsaye da shi a shekara ta 1953 ta wajen cima wata yarjejeniya takaitacciya sai trump ya ce bari dai mu gani shugaban koriya ta arewa da trump a gabanin wata yar liyafar cin abinci sun ɗan keɓance da masu mustafinta a wani ɗan ɗaki na otal ɗin metro otal da ke birnin honai don yin ɗan kuskus na wani ɗan lokaci wasu 'yan jarida kalilan da ke ɗakin da aka shirya jawabin buɗe taron sun ji shugaba kim na jinjina ma trump saboda abin da ya kira namijin ƙoƙarinsa saboda amincewa da ya yi wannan ganawa wadda aka fara a ƙasar singapore bara tsohon lauyan shugaban amurka donald trump da suka daɗe tare michael cohen ya shaida ma kwamitin bincike na majalisar dokokin tarayyar amurka jiya laraba cewa Trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mayaudari kuma macuci. Cohen a gabanin ba'asin da ya bayar na tsawon wasu sa'o'i ya ce Trump na sane cewa mai bashi shawara kan harkokin wato zaɓe Roger Stone na tuntubar shugaban kungiyar nan ta kwarmata sirri wikileaks wato julian assange kan saƙonnin imel ɗin jam'iyyar democrat da aka sace waɗanda ke ɗauke da bayanai masu illa ga mai ƙalubalantarsa Hillary Clinton tun ma kafin Wikileaks ɗin ta sako su. Cohen ya ce Trump ya bayar da umarnin a shiga tattaunawa a asirce kan shirin kamfaninsa na fara harkokin gine-gine a birnin Moscow na ƙasar China wato Rasha. a yayin da yake faɗa wato ya ta faɗa a bainar jama'a a lokacin da yake yakin neman zaɓe cewa bai da wata harka a ƙasar rasha wanda hakan laifi ne mai iya raba hankalin jami'in gwamnati cohen ya share karya ma majalisar dokokin tarayyar amurka kan wannan al'amari a wani ba'asi da ya bayar a shekara ta wato 2017 wanda don haka ma daga baya amsa cewa ya aikata laifi zaman ɗarɗar ya tsananta tsakanin pakistan da india waɗanda dukkaninsu biyu ke da makamin nukiliya a ci gaba da ikirarin da suke yi na harba jiragen yakin juna kasar pakistan ta ce ta kakabo jiragen yakin indiya biyu da suka kutsa cikin sararin samanta a iyakar wucin gadi da aka shata a yankin kashmir da ake takaddama a kai bayan da pakistan din ta yi barin wuta na tauna tsakuwa a sararin saman indiya don ya zama gargadi ga indiyar pakistan ta ce ta kuma kama wani kyaftin din jirgin indiya a wani jawabin da ya yi ga kasar jiya laraba firaministan pakistan imran khan ya ce sun ɗau matakin ganin abun bai ritsa da farar hula ba sai dai ita ma indiyar ta ce ta kaka wani jirgin yakin pakistan ikirarin da pakistan ta karyata sannan kuma indiyar ta bayyana rashin amincewar ta kan abin da ta kira takalar da pakistan ke yi ta wajen auna wuraren da sojojinta ke girke da kuma keta haddin kan iyakar sararin samanta to sai dai inda ta tabbatar cewa ta rasa wani jirgi kuma kyaftin din na hannun pakistan to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mai bayar da shawara ga fadar shugaban amurka ta white house jared kushner da shugaban kasar Turkiyya rajab tayyip erdogan sun tattauna kan tsarin da gwamnatin trump ta bullo da shi na tabbatar da zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinu a wata ganawa jiya laraba a birnin ankara Kushner na aiki na musamman game da batutuwan da suka shafi isra'ila da falasɗinu don haka yana ran gadin yankin don neman goyon baya kan abin da ya kira yarjejeniya mafi girma a wannan karnin erdogan na da matukar tasiri a yankin saboda goyon bayan palestine da kungiyar hamas da yake yi erdogan na sahun gaba wajen yin allah wadai da shugaban amurka donald trump a lokacin da ya amince da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila amurka da wasu ƙasashe da dama sun fice daga babban taron majalisar ɗinkin duniya da ake a birnin geneva na ƙasar switzerland kan batun daƙile manyan makamai a lokacin da wakilin shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ke shirin yin jawabi jakadan amurka wurin taron robert wood ya gaya ma manema labarai cewa makasudin ficewar shine su nuna cewa gwamnatin maduro ba ta da wani halalci ta fuskar da'a ko siyasa har ma da za ta ce wani abu ya bayyana shugaba maduro da wani abin da ba za a lamunta da shi ba ya kuma ce kasancewar mai magana a madadin maduro a wurin taron ma wani abin kunya ne ga zauren taron haka zalika a jiya labar kamfanin dillancin labarai na ap ya ba da rahoton cewa kasashen turai da na latin amurka da dama sun fice daga wani wurin taron da hukumar kare yancin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ta shirya lokacin da ministan harkokin wajen venezuela ja karasa zai fara yin jawabi ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jihar Legas a Najeriya inda wani rahoto wanda ba na hukuma ba ya ce mutane biyar sun mutu a lokacin da suke murnar samun nasarar zaben shugaba Buhari a unguwar Alaba. Sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta musanta wannan rahoton. Ga wakilinmu Babangida Jibril daga Legas da cikakken rahoton. rahotannin da ba na hukumomi ba yana cewa akalla mutane biyar ne suka rasa rayukansu ce kuwa har da 'yan sanda guda biyu to sai dai kuma a lokacin da na tuntubi kwamishinan 'yan sanda na jihar lagos alhaji mu'azu zubairu ya musanta wannan hasashe yana cewa dan sanda ɗaya ne kawai ya samu rauni kuma yana asibiti a cewar kwamishinan 'yan sandan da mutum guda ne ya rasa ransa a wanda fada da ya kaure tsakanin masu nuna murna na samun nasarar zaben shugaban shugaban kasa muhammadu buhari akwai wasu da suka fito suna murnar sakamakon zabe, to sun hawa hanya kuma kasan jama'a suka hawo hanya irin wannan komai na iya faruwa eh, na ɗaya ba su nemi izinin mu ba su biya mana cewa wasu fito su yi ba kan titi na inda doka ta ƙayyade suka fito haka nan to aka samu wannan tsatsayi suka shiga cikin su yawwa to har aka samu soja su ne kuma babu wani mutumin waje eh, to shine zan samu labarin da jirgi kuma a yanzu ka cikin magana na yi magana a shi DPO kafin in bar ofi ya ce min ko komi ya ba kwabin da ke faruwa wani amma ban samu labarin mutum mutum biyu ba. To amma akwai dan sanda da ya rasu? A babu an dinga dan sanda ciwo kuma yana asibiti. To sai dai wani mazaunin wannan anguwa na Alaba da baya so na ambaci sunansa ya shaida min yadda lamarin ya faru ta wayar tarho kamar haka. Na ganin yanzu da ka ganin sai akwai gawa gawa na guda ɗaya. Tsakanin yan sanda ne kawo masu wasan barwa suna yi kenan kun yake faruwa sai wani daga daga cikin su ya samu wani wuka eh, shi ne yan sandan ko shiga da tsakanin su shi ko wannan dan sanda wajen sai alwa da ya ga kuma duka ke shi ke sai mu mutane wuta sai nan wani da aka kawo nan gaba na ni wanda dan guda an kawo mutum alaba an ce an kashe mutum su da ya ta ji abin da Alhaji Muhammadu Nagogo Sokoto shine sarkin kasuwan Alaba kuma ya mun karin haske game da rikicin da ya faru. To gaskiya ba magana yawa bane. Wato wato wasu matasa dai ne saboda jin daɗin buhari ya haye zaɓe to ta nan ne suka kama celebration suna jin daɗi suna murna duk wanda ya zo a shaha mai a shaha mishi bauta wani kuma a ce ya daga hannu ya ce sai eh, baba sai eh, baba sai eh, baba wannan shi ne abin da ya faru har abin ya kai ga kasan halin matasa ba su yawanci wanda ba sa jin magana to ba wai kabilan mu ne hausawa kawai ba matasa nan ne abin ya faru har ta kai ga faɗa tsakanin su a kira 'yan sanda domin abin ya so su zama wasu zaman ba eh, matsala a kira 'yan sanda da soja a zo. to kowane kira sarki zai yi ga al'umma yankin arewacin najeriya musamman matasa mazauna wannan anguwa. akwai kira da zan yi musamman abinda a kira za ga jama'a gaskiya duk inda babu zama lafiya arziki ba da sauka a wurin musamman ba mu hausawa da muke da tasorar tamu ya kamata mu bi doka da oda mu rage mutuncin mu domin duk mutum da su mutunci yake shine mutunci yake wato a jiran shi sannan kuma mu ɗan kasuwa ne ba a san ɗan kasuwa da ta'addanci ba ko da neman tashin hankali sai dai wanda ke da ba ta gari zan da gari banza amma duk mai neman su ne mai su ne da tsaro kaga bai kamata a ce an same shi da tashin hankali ba sannan kuma wannan zaɓe da Allah ya ba baba Buhari ya ci ubangiji Allah ya sa shi mana amfani duka Najeriya gaba daya. sannan mu kuma ubangiji Allah ya sa yanzu dai hankali ya kwanta a anguwar a alaba sakamakon wancan hatsaniya da ya faru babu ganshi murai amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril. To daga batun tsaro kuma bari mu leka batun siyasa inda za mu leƙa arewa maso gabas biyo bayan shan kayan da jam'iyyar APC mai mulki ta yi a jihar Adamawa yanzu haka jam'iyyar ta kafa wani kwamitin bincike don gano waɗanda ake zargi na da hannu a faduwarta ga rahoton da wakilinmu na yola ibrahim abdulaziz ya aiko mana dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ne ma a atiku abubakar ya lashe zaben shugaban kasa a jihar ta adamawa jihar da ke da kusoshin jam'iyyar apc a najeriya da suka halar gwamnan jihar da ministan babban birnin tarayya abuja da ma sakataren gwamnatin tarayya burgidan mustapha da kuma tsohon sakataren tarayya bidi lawal kana kuma ga su malam nuhu ribada da janar buba marwa da ma jakadar najeriya kasar mexico aminu iyawa da sauransu to amma duk da haka jami'ar ta kasa kai labari yanzu haka tuni aka sama nuna yatsa da kuma zargin juna tsakanin kusoshin jam'iyyar ta apc da ke abuja da kuma bangaren gwamnan jihar bisa zargin cin amanar jam'iyya batun da koya sa jam'iyyar ta apc kafa wani kwamitin bincike ahmad lawal shine sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc adamawa ya bai na halin da ake ciki a yanzu. Ina son tabbatar maka jam'iyya ta yi mitin yau kuma ta nada kwamiti saboda ta yi bincike ta duba cin suwa 'ya'yan jam'iyya da suka wa jam'iyya zagon kasa ga zabukan da suka wuce saboda mu magance wannan damuwa da ke na cikin gida saboda ka duba mana zabuka da ke gaban mu. so mu yi kwamiti za mu duba mu tabbatar da duk wanda muka same shi da laifi za mu ladabtar da shi saboda jam'iyya ta da ka'idodi kuma duk wanda aka same shi da laifi za a kira shi in aka amsa laifin da aka yi wanda idan jam'iyya ta tabbatar da cewa wannan laifin to za hukunta shi ta yadda ya kamata a ce suna son tabbatar maka muna iya kace gurin mu ga cewa masu so su kawo mana rabo kawuna a jam'iyyar nan mu yi maganin shi kafin ma mu je zaɓe mai zuwa. to sai dai ko su ma bangaren gwamnan jiha sun kira wani taron manema labarai domin musanta zargin cewa sun sha kulatin bangaro. Ahmad Sajo da ke zama kwamishinan yada labaran jihar ya ce kokari wasu ke domin su shafa a gwamnan jihar kashin kaji karya ne karya ne ba gaskiya ba ne shugabannin jam'iyyar apc na adamawa daga kama daga gabna har mu da muka yi gwagwarmaya mun cancanci yabo yabo saboda kasan wannan ita ce jiha ta ɗan takara na pdp a tiku abubakar kuma ya ɗauki duk matakai da zai ɗauka ya tabbata cewa ya ci jiharsa ya kuma ci irin cin da buhari ya a katsina amma sai allah da ikonsa muka dakatar da shi ya zamana kusan an yi kunnen doki amma masu zargi suna zargin kan cewa hatta akwai shugabannin da kamar yadda alkaluma na kuma takaddun zaɓe na kan cewa hatta shi kansa shugaban jami'a na apc adama bai ji ya kada ƙuri'arsa ba wallahi ya kada ƙuri'arsa wasu sun ce bai kada ƙuri'a ba wasu ka ce a'a ya kada kuri'a amma da ya kada kuri'a kuma sai ya kama hanya ya tafiya saboda ya kasa ya tsare ba wasu kuma suka ce a'a bai gaya wa mutane su yi ba duk wannan ana magana na shashi faɗi ne a shugaban jam'iyya koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da ko jam'iyyar ta apc za ta kai bantanta a zaben gwamnati da ke tafi ko kuma a'a ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga arewa bari mu leƙa kudu inda wasu mazauna yankin suka bayyana yadda suka ji da samun nasarar zaben shugaba Buhari a zaben shugaba Buhari a karo na biyu. Ga Lamida Abubakar Sakkwata da cikakken rahoton. I did not vote, so I don't know the outcome. Second, me, I did not believe in Nigeria because Nigeria there is nothing that is working. Wannan wani dan rajin biyafara ne mai suna Mr. John ke cewar ban yi zaɓe ba don haka ban san waye ya ci zaɓe ba na biyu kuma ban yarda da tarayyar Najeriya ba a matsayinta na ƙasa ɗaya dunkulalliya saboda gaskiya ban ga abin da yake aiki ba a najeriya kuma babban al'amari shine katutun talauci a tsakanin 'yan najeriya ya yi muni matuƙa the rate of the rate of the poverty in the life of masses is alarming shi kuwa wannan ya ce the vote of the people is not counting that's just number one issue i don't think the way they are running the election is a better way because if it should be I think um, PDP should be on top. Yana cewa ne sunana Chimeze ya ce mu mun san ba a kyarga ƙuri'u idan aka zo zaɓe a Najeriya kuma gaskiya ban gamsu da yadda zaɓe ya gudana ba domin da ana kyarga ƙuri'u to da jam'iyyar mu ta PDP ta lashe zaɓe amma dai bisa sakamakon da ya fito ni bana cike da wani farin ciki. But what we are seeing and based on the result we had, for me, I'm not happy. Shi kuwa wannan da ke da suna Martins ya ce. The election is not kill and die. Election is peace. Buhari is a man that is in the seat and everybody knows it's not easy to just remove a person that's in the seat. Yana cewa ne siyasa ba kashe-kashe ba ce, siyasa zaman lafiya ce, kuma ba sauki ba ne kawar da wanda ke kan gadon mulki. Don haka in an yi zaɓe kamata ya yi, kowa ya rungumi kaddara. Amma ko kaɗan yadda muke ɗaukar makamai muna kashe junanmu, ko kaɗan ba haka ne siyasa nasara ba. If they win you, you take it like that. If you win today, you take it like that. That's about, about politics. Politics not us to kill ourselves by carrying guns, arms, like this. Wannan kuwa da ke da suna Madam Blessing Gyadon ta ce. I feel bad the eh, everything about me bad i don't like it. we are suffering tana cewa ne ko kaɗan ban ji daɗi ba duk da wani abu da ya shafi wannan zaɓe da ya gudana tare da sakamakonsa gaskiya bai mani daɗi ba don wahalar da muke sha ba karama ba ce lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria Madalla a gaida Lamida Abubakar Sokoto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. na hira da wani tambaye na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan ya ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba na ce me yasa kake goyon baya a bar talla Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da wakilan kungiyar mai Allah da ke bayani kan hujjojin da suke da su na hana mata tallan nono ko kuma neman ganin an inganta sana'a da fulani mata suka gada kaka da kakanni biyo bayan zargin da ake yi cewa wadansu matan suna fakewa da wannan sana'a suna baɗala a yau sun bayyana matakan da suke gani za a iya ɗauka domin ganin an inganta sana'a da kuma kyautatawa matan Yau ma muna tare da Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na ƙasa na ƙungiyar Miyatta Allah da kuma Muhammadu Rabi'u memba ƙungiyar Ga ci gaban bayanin sakataren watsa labaran kan wannan batu a hirarsu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ni na hira da wannan tambaye na ce matarka tana zuwa talla yayanka suna zuwa talla yan ce to mu kan shi kan tun da ya tashi bai taba gani a gidansu ana talla ba nace me yasa kake goyon baya a bar talla. Saboda haka kungiya za ta yi duk mai yiwuwa na taimaka ma matan nan na hada ta da matan da gwamnati su yi kungiyoyi na gama kai a hada su da local government a hada su da state har federal ma ma'aikatan aikin gona suna nan a local government suna nan a state suna nan a gwamnatin tarayya saboda ka hanyoyin da duk za a bi a tallafa wa matan nan ba wai su gaba daya ka cokan su dogara akan maganar tallan nono ba ba a hana maka tallan nono ba amma talla iri iri ne ai muna ganin yadda ake tallace tallace akwai masu sadda atamfa akwai masu sayar da motoci akwai masu sayar da tiles akwai masu sayar da gilashi akwai masu sayar da sabulu akwai masu sayar da kusan komai ma sannan kuma matan na dole za mu yi kokari a taimaka a haɗa su da matan matan gwamnoni da local government a koya masu wasu sana'o'i shin sayar da nono kaɗai shine eh, shine sana'a dole ki koyi wasu hanyoyi da ke ba wai kullum sai kin zauna miji ya kawo tukunna ba ai an sha yin wa'annan bayanai Eh, malam muhammadu rabiu ka ji bayanin da yake yi na batun tallafa ma matan fulanin nan kana ganin fulanin da ke karkara can daji daji sun san ana wani tallafi ko ya za a yi ma wannan tsarin ya kai wurin su to insha Allah ta'ala wannan haƙƙi ne wanda yake yara ta a wuyan shugabannin fulani so ina son su yi aiki na tsakaninsu da Allah ba mamaki wanda suke hidiman nan kila babu ɗaya wanda yake da yan uwa da suke cikin wannan hadari amma alhamdulillah tun daga Allah ya ga dama shugabantar da su haƙƙin laluran su ko da ina ne talakan yake haƙƙin su ne su bi su su ga cewa lalle sun ga cewa sun tallafa masu sun yi duk abin da ya kamata su yi su ga cewa sun fahimtar da su illan wannan tallafin da kuma alkhairin da hana tallan zai haifa masu. To amma yana batun su kafa kungiyoyi yanzu ya za a yi matan Fulani eh, su tsara yadda za su kafa kungiyoyi ko ko me tunanin ka kai akan wani. Ai kaga yanzu kamar misali kamar shi Muhammad Sadiq yana daga cikin manyan shugabannin fulani ko ba fulatani ne saboda haka haƙƙinsa ne zan fara da shi haƙƙinsa ne ga cewa ta wace hanya zai fara ya ga cewa ya fahimtar da wanda yake kwata-kwata bai san hanyar da zai biya fita ba haƙƙinsa ne ya ga cewa sun ai dole za ka duba irin girman kwakwalwar mutum ka san irin abin da za ka karanta da shi misali masu karantarwa saboda haka sun san matakan da za su bi su ga cewa sun bi duk inda ya kamata su bi su ga cewa eh sakon ya isa zuwa ga su fulani da suke karkara malam muhammadu rabi'u a matsayinka na fulatani da aka ballo da wannan matsala ya kaje a rayuwarka eh gaskiya wannan ba karamin abun bakin ciki bane eh hatta wanda suke ba fulani ba lalle duk lokacin da aka ce lalura ya samu wanda ke tare da shi hmm. ko da ba ba dangin ka bane ya kamata ka tausaya saboda kana rayuwa kuma baka san abin da Allah zai jarabce ka da shi a rayuwa ba saboda haka nayi bakin ciki kwarai a siffanta ba fulatani hmm. da mugun abun da yake wanda yake na da asali na tarihi ba fulatani tarihinsa duk duniya da tarihi mai kyau a ce an samu wacce wannan to gaskiya na yi bakin ci kwarai da gaske yana eh, kuma addu'a Allah ya kawo hanyar da za a biya fita na'am yanzu kai to kaman kana da wata gudunmuwa ta musamman da za ka bayar don taimakawa a shawo kan wannan matsala eh insha Allah ta'ala ko da ban da dama tun daga ni bana cikin shugabanni mm. zan yi addu'a zan ta addu'a ma shugaban Allah ya ba su ikon su yi abin da tsakaninsu da Allah mm. kuma su yi yadda ya kamata su yi. Amma kai malami na ba ka tara suka kai wa'azi wani wurare haka? A'a ilimi na bai kai ga cewa zan iya in yi wa'azi ba amma da insha Allah ta'ala idan ya kama inda na ga cewa zan bada gudunmuwa hmm. insha Allah zan bada. Eh masha Allah. Alhaji Abubakar idan muka dawo bangaren ka akwai wata matsalar ma da ake ganin kamar ita ma tana taimakawa wajen gurɓacewa tarbiyya na iyali haka. Ah, sai ka ga bafulatani ya bar iyalin shi lokacin ɗiba shanu ya yi kudu ya ba su kusan wata da watanni bai dawo wurinsu ba ya kuke kallon wannan matsalar tana da girma koko menene tunaninku wallahi babbar matsala ce eh, kuma kazan da zarar mutum aka ce al'ada hmm. mutum ya bi al'ada kuma baya son gyara baya son canji hmm. to shi yasa ko yanzu ana maganan canji ka kowa na da nashi ra'ayin akan wannan hmm. wannan babbar matsala ce kuma eh, gaskiya ne cewa wasu matan da mazajensu ke barin su da sunan cewa za su je cirani to gaskiya wasu ba wai maganan ciranin kadai ba ne mazan suke yi saboda idan ma cirani ne in ka je ai kila ba kai kadai zaka je ba kai kadai aka haifa a gidanku ba sannan kila kana da wani makiyayi wanda zai iya tallafa maka ko wani makwabcinka da zai iya tallafa maka akalla dai kwana biyu uku da za ka zo ka ga iyalinka duk wannan rashin sani addini ne fa idan mutum ya san haƙƙin da yake ratai a wanshi a matsayin shi na musulmi a matsayin shi na kuma eh, magidanci wallahi ba yadda zai ka bar matarka eh, wata biyu wata uku wata hudu wata shida wakai kana can kana nema to me kake nema abin da kake nema a can ka bar shi a nan saboda idan duk abin da ka bari matarka ta shiga wani hali a sanadiyar laifinka wallahi tana da laifi amma kai ma kana da kamusho amma mace da take da lafiyanta ba abin ba ta da wata matsala ba ta da wani abu ka wuce kawai don kai ga ka makiyayi ka je ka zauna ka bar ta wata uku wata hudu to ai ko injin ne wani lokaci injin din mana bukatan a dan sa mishi grease gaskiya ne to eh, malam Muhammad Rabu kai a bangaren ka daga karshe mene ne babban sakonka akan wannan al'amari ga jama'a to alhamdulillah babban sako na ma al'umman fulani gaba daya ina jawo hankalin su akan lalle ne mazanmu da matanmu mu ga cewa mun ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari duk wata gudunmuwa da ga cewa za ka iya ka ba da akan ganin cewa an ci nasara kan wani al'amari ka yi saboda allah kuma allah zai biya kan sha allah ta'ala Alhaji Abubakar Sadiq hmm. rufe mana menene babban sakonka ga jama'a? Babban sakona shine wannan a ɗauki wannan a matsayin hanya ce ta tsabtace sana'ar sadda nono da kuma al'adunmu. Kada ka ɗauka wannan a ba ƙungiya ta bace ta kawo wannan. wannan muna yi ne don al'ummar fulani don fulfulde muna yi don kabilar fulani su gyaru su zama mutanen kirki wanda za a iya alfahari da su a ko'ina a ko'ina saboda haka wannan abun abu ne da ya kamata haɗa kai a tabbata a yi gyara kada ka ɗauki abun ka sa shi a zuciya cewa wai ni ba ruwana misali ko eh, na kan ba da misali ko da wannan ya kawo wani abu na jam'iyyar sai ya ce ai ba jam'iyya ta bace ta ka amma idan alheri ne fa in alheri ne ka goyi baya a yi kana da shawara ka ba da shawara yadda za a yi gyara ai kungiyar mu yadda ta kawo wannan ba tana nufin cewa ko shugabanninta na nufin cewa su suna da ilimin da wani bai da shi bane a'a an kawo ne saboda a haska saboda haka yanzu mutane su yi tunani wannan abun ana yi ne don ci gaban mu mu ma mu ci gaba kuma mu yi kokarin cewa ƴaƴanmu mu nan fa su yi karatu duk rashin ilimi ne fa idan aka yi ilimi wallahi na ban ba sai an kira ka an ce ka daina ba da kanka za ka tsaftace sana'arka ka bi abin da ya dace ka yi fulbe min dai da on putin poten ko'e ku gatten fu gadden hakkune meɗen to en jaw en biya hune ɗum ko wadda namino wadda kuma na kungi armewaɗa in waɗa ga ɗum na dina meɗen din in ga ɗum na al'ada meɗen ɗum fulbe ina fulbe in anni en godi martaba en godi daraja a duniya na kawai a nigeria ina fulbe iri ko fulɓe rewbe rewɓe meɗen waɗata en andi ina ma woɗɗo ko ga gaɗen en andi gam majjum e ɓeela allah waɗan annabijo allah poten koye hunde ɗum kawren gaɗen ɗum moƴƴinega leydi meɗen yayeso wajen yaƙi da waɗannan halaye da mu maido da mu da kuma ci gaban mu. Nan kuma za mu dasa aya a wannan batu sai dai a mako da muka fara gabatar da wannan bayani wata fulatana ta yi takakkiya daga kafancan zuwa ofishinmu da ke Abuja ta ce tana da tsokaci akan wannan batu. Idan muka iya samunta za ku ji abin da take faɗa. Yanzu dai za mu sallama da bakin namu Muhammad Abubakar Sadiq sakataren watsa labarai na kungiyar Miyatti Allah na ƙasa da kuma Muhammad Rabi'u memba kungiyar. Muna kuma godiya ga wakilin Mustapha Nasiru Batsari da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin. Yanzu a madadin su duka alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da kuma dukan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com za ku kuma iya yin tsokaci akan wannan batu a shafinanmu na sada zumunta musamman facebook da alheri. kai mata su ne duniya. To a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya tsaya ganga da tutocin Amurka da Koriya ta Arewa ya sha hannu da shugaba Kim Jong-un gabanin fara ganawarsu yana mai karyata in cewa ya ɗan janye alwashin da ya sha na kauda makamin nukiliya a yankin ruwan Koriya. tsohon lauyan shugaban amurka donald trump da suka daɗe tare michael cohen ya shaida ma kwamitin bincike na majalisar dokokin tarayyar amurka jiya laraba cewa trump a ta bakinsa mai nuna bambancin launin fata ne mayaudari kuma macuci Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da mu na hantsi lokacin da Sulamu Muni Barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa sai an jima. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.